Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Laraba 22 ga watan Nuwambar na 2023. A cikin shirin za ku yi cewa a cikin tsarin wasannin cancantar shiga gasar cin kofin duniya na kwallon kafa na shekarar 2026 kungiyar Mina ta Nijar ta yi nasara akan kasar Zambia a kasar Maroc. Wata gobara ta yi ɓanna a da yamma a babbar kasuwar difa amma ba a sami hasarar rayuka ba rahoton musamman na yau zai yi magana akan tasirin yarjejeniyar zaman lafiya da aka sa hannu a kanta tsakanin al'ummomi daban-daban na gundumar walam bayan ta sha kayi a gaban tanzania a yayin ranakun farko na wasannin cancantar shiga gasar cin kofin duniya na kwallon kafar a shekarar 2026 tawagar mena ta nijar a jiya ta fanshi kanta a hilin kwallo na marrakesh a kasar maroc inda ta yi nasara a kan yan cipolopolo na zambi da ci biyu da ɗaya ta hakan yaran zakariya'u ibrahim sun kasance na uku a cikin rukunin a da maki uku shaguna ashirin da suka salwanta jiya a babbar kasuwar difa a sakamakon wata gobara da ta faru a cibiyar kasuwancin garin da misalin karfe bakwai na yamma ba a sami hasarar rayuka ba in ji shugaban kungiyar 'yan kasuwa na garin difa alhashi sami mustapha a hira shida gidi abdulrahman. mu a wajen mu asara wajen ubangiji alheri ne idan mu ma za mu dama alheri ne kuma mu hamdala haka nan ne abin da Allah ya kadara idan komi bakon robon da Allah ya kadara shine bakin robon ka to alhamdulillah yanzu abin da muka kilga shago guda goma sha tara abin da wutan ya kone eh tabarakallah an yi banna sosai kawai da Allah mai da musu hakkin su mu hangen mu dai kaman wuta na Quran ne muke gani amma ba mu sani ba ga mun ba jami'an sauri dai za su yi bincike su gani alhamdulillah wallahi sun yi mana bakin kwargwaro babu misali jami'an tsaro da mun cira su masu kashe wuta bai wuce minti biyar ba wajen moto biyu sun zo police gendarme guard militaire dukan su cikin kasuwa suka kwana abinda suka yi Allah ya biya su mu yaba musu sun yi mana maganin barayi jiya jiya nan bara wajen guda takwas muka kama masu doke doke a kwanakin baya bayan nan a birnin agadez ana fuskantar ayyukan bata gari kamar fashi da makami sata tare kuma da shashanci sosai magajin garin agadas abdulrahman turawa ya ce wannan hali na da nasaba da karuwar jama'a a garin ya kuma yi kira ga al'umma da ta baiwa jama'an tsaro haɗin kai azantawar shi da wakilinmu musa mamman. fashi da makami da kuma shashanci kala-kala wanda hakan yana da nasaba da karuwar al'umma inda agadis tana kara samun cinkoson jama'a al'ummar da ya kamata su kasance 160 a shekara 2022 sai suka haura zuwa mutane 300 a cikin waɗannan al'umma muna da 'yan ƙasashe daban-daban ana shiga da fice wanda tabbatar da tsaro yana da wahala a birnin Agadez. Duka da haka muna jinjina wa jami'an tsaro da suke kokari ba dare ba rana domin tabbatar da kare al'umma. Ya kamata al'umma su dafa wa jami'an tsaro, ya kamata al'umma su rika fallasawa. An gudanar da shari'ar batun Nijar da shugabannin kasashen kungiyar Sidiyawo a game da takunkuman da suka kakabawa kasar ta Nijar wato a birnin Abuja na tarayyar Najeriya inda cibiyar kotun Sidiyawon take. Sauraron bayan sauraron bayanan lauyoyi masu kare bangarorin biyu kotun ta ce za ta bayyana sakamakon shari'ar a ran bakwai ga watan Desambar mai shirin kamawa. Mutuna muku cewa a ran talatin ga watan uku da ya gabata ne lauyoyin da ke kare Nijar suka kalubalanci matakin kungiyar na sidiyawo a wato a kan nijar biyo bayan juyin mulki ranar 26 ga watan jiye wanda ya kawo majalisar sojoji cnsp kan kujerar shugabancin ƙasa. ashirin ga watan Desambar 2023 ita ce ranar da aka tsaida don sakin gonaki a gundumar da kwaro. Firfen gundumar ya yi amfani da wannan dama wajen kira ga haɗin kai wato bugu da ƙari sun mutunta wannan rana ya bayyana jin daɗin sa dangane da yanayin fahimtar juna da ke akwai tsakanin manoma da makiyaya a dakoran kaftan amadu garba prefen dakoro ya yi wa adamu umaru ƙarin haske ba mu son abu ya kai ga fada shi dai makiyaya da manoma ina son mutane su gane kowa a jihar dakoro makiyaya ne kowa manoma mutane su son juna su sa su cikin juna mana wata hudu yake yi in ma ya yi sau wata hudu ne mutane tare suke kullum sun je masallakai tare su yi sallah in suna zuwa wajen suna tare suke zuwa in mutuwa ne tare suke zuwa in aihuwa ne tare suke zuwa kullum ana tare kan wannan wata hudu da na damanan nan ya kawo masala ya sa tsakanin mutane dokokin da adda kwai a saya bisan su akwai burtali ake anka hidda wani waje manoma sun shige su wani waje kuma ba su shiga ba macaya in za su neman wurin ba da ruwa su bi burtali in wuciya za su yi su bi burtali ka su shiga gonakan mutane ina tsammani in an biyo bi waɗannan dokoki ba za a samu masara ba wakilan ma'aikatu a karkara mutane ne da ke aiki a matsayin 'yan sa kai aikinsu kuma shi ne su taimaka wa jami'an kiwon lafiya domin ganin ayyuka sun tafi daidai umu muhammadu wakiliya ta karkara a cibiyar kiwon lafiya a tasigi da ke tawa ta yi wa habiba ahmed da karin bayani a game da aikin nata aikin mu dai mu ɗauki sako da likita zuwa ga al'umma na cikin gari muna zuwa muna biɗo yara waɗanda ba su cikakken awo mu izo su mu turo su mu kasu nan kuma in mun ka kawo su nan muna auna su kani likitoci su zaka sai mu auna su mu iza su wurin likitoci kwararri ba gwamnati ya ɗauke mu ba mu mun ka kawo kanmu likita ba a biya mu ko dala mun sa kan muna dai wannan aiki kenan abin da ka sa kanka ko ba a biya shi ka ba sai ka yi kuma ba mu matsala da likitoci abin duk mu sani muna tambayar su su kwatanta muna kenan muna shin daɗin aiki da su awo dai na yara haka in yaro ya yi arba'in ka kawo shi ai ana auna shi a gani kakana shi ke ya karu ko bai karu ba nauyin shi na aihuwa ya karu ka ce mishi ya karu sai ka tura shi wura allura to muna waye kai bisa ka su kawo su likita in yaro na jariri ya kamata a kawo shi samu don rigakafin da ya kamata na allura kuma yaro in bai da lahiya ba a ce a zamna gida ba a taho likita a kawo shi hukumomin lahiya a gundumar filinge sun yi wani babban zaman taron kwamitin kiwon lahiya a makon da ya gabata taron ya tattauna abubuwa da dama kamar bitar ayyukan shekarar 2023 a asibitin saka sarari tsakanin aihuwa da kuma sabunta biron shagorancin kwamitin kiwon lahiya karamar hukumar karkarar imanance za ta ko kuma ta karbi ragamar jagorancin kwamitin na tsawon shekaru uku ali modi magashin garin imanan ya yi wa abdullahi bagasa karin haske lobjectif Manufar shine amincewa da jadawalin shekara na asibiti a saka sabon 'yan kwamiti na kojas na asibiti. A ƙarshen mu wani magajin gari na gundumar ne zai jagoranci ƙungiyar Kozan. Ina nan a matsayin shugaba Kozan. Mun yi aiki a cikin farin ciki. Mun zaɓi sabon shugabanni na kojas na asibitin Filinge wanda mun ba shi shawara da kuma faɗa masa irin tallafin tsakanin abokanan hulɗa da asibitin take samu. Gaskiya nasara ce ga Kozan. na gundumar filinge mun yi matukar gamsuwa da sabon biro na kojas wanda muka damkawa aikin ya samu nasarar kula da kiwon lafiya na al'ummar gundumar filinge a fannin ilimi malaman makaranta 208 na manyan makarantu na kasashe 12 da kungiyar kamis ta kumsa sun fuskanci jarabawa bana domin neman takardar shaidar kwarewa kowanne a nasa fanni malamai 500 aka yi waje da su a zaman jarabawar na farko aka yi waje da 23 a zama na biyu 67 suka yi nasara har da ɗan nijar daya da ke fannin shari'a wanda kuma shine hamadu abdullahi na jami'ar jibo hamani ta tawa sai rahoton namu na musamman jihar tilibiri da ke kudu maso yammacin nijar ta kasance wata cibiyar gingimu tsakanin al'ummomi hamayar kabilanci da karancin albarkatu sun ta'azzara tashe-tashen hankula lamarin da ya haifar da rashin kwanciyar hankali a jihar domin kawo karshen wannan matsala ta rashin tsaro an rataba hannu kan yarjejeniya a watan juyan na 2023 tsakanin al'ummomin kabilu daban-daban na gundumar walam a tondikiwindi to kowane tasiri wannan yarjejeniya ta haifar ga amsa a fasarar rahoton da adama dawaki ta shirya muna. ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta ranar 4 ga watan Junin shekara ta 2023 ta Tundikiwindi tsakanin al'ummomi daban-daban na jihar Walam. Tashi-tashi hankali sun rage sosai a cewar wasu mazauna. Ba rawar haka ko gandarin da ke kusan gari ba ma iya tahiya. bulanta na je daji har ma kai tunanin yin wani aiki. Yanzu ko alhamdulillah ko dare kai yi cikin garake ba ka shakkun komai. A cikin garin Tundikiwindi gaskiya mun yarda da juna wallahi jama'a sun yi noma yanzu na zo cin kasuwar walam da moto yanzu zan koma amma lokacin baya mutane ba su zuwa ah, kalaman waɗannan mazauna sun jaddada bisa ga waɗanda magajin garin tondi kiwindi ya yi karijo mamudu ya tabbatar da wata kwanciyar hankali a cikin karkarar tondi kiwindi jama'a sun yi shuka sun yi noma har yanzu ba mu samu manoma da suka ce an kore su ba domin bunƙasa zaman lafiya tsakanin al'ummomi daban-daban harka ce ta mata. Maryama Karimu wata mata jagora ta zaga ƙauyukan jihar Walam. Ni kai na sai da na ziyarci ƙauyuka goma tar da shidda Na je cikin dukkan da'irorin muna tara mata muna musu bayani tare da taimakon wani proje da ke tallafa mana. Na ga canji sosai tunda mutane da dama suna ta ba da labari. Duk da matsala mai wuya cikin wasu ƙauyuka haka tattaunawa tsakanin al'ummomi ta taimaka sule bauna sarkin walam kuma mamba na kwamitin sa ido kan alkawuran da aka ɗauka. yarjejeniyar zaman lafiya tsari ne mai kyau a baya tun da kiwon muna da matsalar tsaro amma yanzu komai ya daidaita saboda al'ummar zarmaganda suna sauraron hankali da aka samu a wannan lokaci ya samu tushe ne daga watanni da dama na shiga tsakani tare da jagorancin cibiya domin tattaunawa jinƙai ashide umaru manga mai bada shawara na cibiyar ya kasance wata hanya ce na shiga tsakani na dattawa wannan hanyoyin sun ɗauka mana lokaci watanni hudu zuwa biyar akwai makarantun da aka buɗe akwai gidajen asibitin da aka rufe dalilin tashin hankali amma yau an buɗe su ko ina cikin gundumar jama'a suna iya tafiya su dawo amma dai akwai sauran rina a toujours. Duk da cewa akwai sakamako mai kyau shirin zaman lafiya da aka soma zai ci gaba a cikin lokaci ra'ayin Prefan Walam kenan, Komanda Muhammadu Zubairu. ne zaman lafiya tana bukatar lokaci zuwa lokaci ana yin raskuna idan akwai wani abu idan na gyara ne a gyara domin tabbatar da zaman lafiya. Sanya hannuna yarjejeniyar Tondi na shata wani muhimmin yunkuri wajen kwanciyar hankali cikin waɗannan yankuna da wani lokaci suke fama da yaƙe-yaƙe amma hakan ba zai hana niyyar masu ruwa da tsaki ba na haɗa ƙarfi da ƙarfe domin wani zaman lafiya mai ɗorewa ga dukkan al'ummomi. madala masu haru an muka karshen wannan shiri na madacin yau yanzu kuwa zan barku da zainabu audu ta kawo muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.